a daidai lokacin da dakarun najeriya ke ma ƙara kaimi wajen yaƙi da masu tada ƙere bayan boko haram a wasu sassa na arewa masu gabashin najeriya yanzu wata matsala ma da ke tasowa ita ce ta harin sarika noke da mayakan ke kaiwa a wasu yankunan da aka kwato daga hannun yan miniga masu tada ƙere bayan a wajen babban taron shekara-shekara na fastocin majami'ar Ikilisiyar yan ta najeriya uyn e wanda aka gudanar a shekwatar majami'ar da ke kwarhi shugaban cocin Ikilisiyar rabaran joel bili ya ce yanzu haka ma al'ummomin da suka koma yankunan su da a kwato a kanan hukumomin madagali cibo da kuma goza na mako cikin yanayin zaman dadar sakamakon harin sarika noke da kuma garkuwa da mata da kanan yara da mayakan na boko haram ke yi a waɗannan yankuna shugaban majami'ar ya ce kamata ya gwamnatin najeriya ta ɗau mataki na shawo kan wannan matsala da kuma sake gina garuruwan da aka lalata na yadda jama'a za su samu natsuwa. Muna kira bisa gwamnati ta raya a gina dukkan churches da masalatai da shaguna da gidaje wanda aka lalata su a kuma gyara mana hanyoyi ka fito daga jimeta yau ka gan hanya kamin ka zo na sai da kunkusan ka ya sha wahala. So muna kira a yi mana wannan abubuwa shi na bin talaka yana so. Jama'a kuma su koma al'umman su inda suna zama su koma su je su ci gaba da harka na yau da kullum su yi walwala su ci gaba gaba da zaman su hakanan kuma shugaban majami'ar ya ma bukaci gwamnatin jihar Adamawa da ta sake gina musu majami'un da 'yan Boko Haram suka lalata musu a jihar kamar dai da gwamnatin jihar borno ta yi gwamnati jihar borno shi his excellency governor kashim shetima ya renovate mana churches guda goma sha biyar na iwan e kawai uku daga wasu ɗari ku in ba shi ba ba wani abin da taimako mun ta sama gun gwamnati ta raya so muna kuka da babban murya muna kira bisa gwamna shi mai gina gwamna na adamawa shi ma ya kwaikwayo abin da gwamna borno ya bi ya yi domin mun fi yawa kristoci a adamawa akan borno ina kira ga dukkan fasoci na iwa e ra'ayin akan addada zama da hakuri a yi wa'azi ba na ke ba wa'azi na salama wa'azi wanda zai bi ya motsa zukatan membobi a rungume kowa da kowa al'umma da krista da musulmi akan yan wane to ko mai mahalarta taron ke cewa rabaran ezekiel elibedu da kuma rabaran nasara ke albad. na mako cikin mahalarta wannan taro. Na amfana cikin koyas da aka yi sosai ya bude idanuna akan kalubalai na wannan aiki ba kananan kalubalai ne muke fuskanta ba musamman na canjuwar zamani yadda zamani ke canji kullum haka kuma mutanen zamani suke so su ga fasto yana tafiya tare da zamani to wannan ya bude na sosai ya kara shiryar da ni cewa in natsu in ga me yake faruwa domin in iya zama daidai kamar karen bana mai farautan zomon bana. Gaskiya abu ne wanda yana da daraja a cikin rayuwa domin tarwa wannan manya wanda baka taɓa yi da ba yau kana a tsakanin su ai abu farin ciki ne ma gaskiya da na halar wannan taro na gan cewa abu ne mai daraja a cikin rayuwar mu kuma na gode ma Allah na gode ma shugabanci na wannan ikkilisiya EYN da su gani ya cancanci su sa mana hannun mu halarci wannan taruwa taron ya kara bude min ido cewa a sai amma sai ga shugaba yana da kyau ka iya san wayin su kalubala domin ka iya karantar ma ikkilisiya da kuma wayanda ma ba su domin a iya zauna lafiya kimanin sabbin fastocin cocin 112 ne ma aka rantsar a wannan taro na kasa kasa baki ɗaya inda aka sha kai wa Najeriya addu'a ta musamman Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.